ƙawata kina wuta ai daidai kin maganin sa ne. kin min daidai ai duk wanda ya maka kankara ka da katin itace maganin sa kenan maganin sa kenan hmm. Ajiya. Ya. Ina cike kike ne na zo na ga falo ba ko. Ya ne na? Bisu. San da ni. Alhaji. Ajiya. Na ka fito? Na zo zan fita ne kuma sai Tofik ya mu waya cewar yana gari kuma zai shigo ne. Tofi kuma? Mm. To. Eh, yawa abin ya bani mamaki. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Rafi. Na'am. Mama, baba. Baba. Ina yin? An yi lafiya. Lafiya lauya. Lafiya lauya. Alhamdulillah. Mama ina yin? Lafiya. Na gajiya. An yi lafiya? Lafiya lau. Ya gida ya yi. Alhamdulillah. Ma'adallah. Sani da zuwa. tafi lafiya na ga ranar aiki ce kuma na ganka ka shigo gari lafiya wallahi baba lafiya lau sai dai na zo in yi wa wani aboki na ne ta'aziyar rasuwar matarsa na ce bari an zo musu ta'aziyya tunda yau ma ake sadakar uku ran da ta rasun aiki bibban na zo ba rana da biyu ban samu dama ba sai na ci to yau ake sadaka uku ya kamata lalle lalle in zo masu gaisuwa saboda kar a ce har an gama zama makoki ban zo ba kuma na gana da na shigo anguwa to bai kamata a ce na koma ba tare da na shigo kuma <laughs> gaisa ba to lalle dai kan to na koma dai ayi mana gaisuwa in Allah yadda in Allah yadda baba eh, ayi mana gaisuwa da dukkan alamu to fi akwai magana a ka. a dama baba ina so zan shirya birthday party ne nan da kwana hudu wanda ya daidai ranar asabar to na ga ya kamata in zo in sanar da ku da dama ne ban taɓa yin wannan birthday fati din ba amma yanayin yadda abokai suke tafa mun magana abokan arziki wanda ake tare da su ga yan uwa duk ba su taɓa ganin makamancin hakan ya ta tare da ni ba na ce to ya kamata wannan karan ko dai sau ɗaya ne nema an ɗan yi jama'a su gani yau kuma tofi kai da kamar da wannan al'amarin almubazzaranci kuma yau kai ne kake gabatar za ka gabatar da wannan al'amari wonderful wonderful tofik ka san abin da kake faɗi kuwa mama na sani kai da kake wannan abin almubazzaranci ne ba ka so a kuma yau sai gashi gari ya ware kai da kanka kake cewa to ai mama kamar yadda na gaya miki yanayin yadda al'umma kuma wanda muke tare da su muke yawan samun kyakkyawan zamantakewa na rayuwa mu da su su suke bukatar lalle lalle in yi da kuma ni ma din ban taɓa yi ba gaskiya amma wannan karan na shi to bara in yin dan dai kawai in wuce wannan wajen ko so ɗaya ne da ina yi na san na yi na gama har abada kuma ni dan kare. Yayi kyau. To in dai har wannan al'amarin ya kasance da abin na manyan yara ne to ni ma zan bada ta gudunmawar ka turo min da lambar account ɗinka sai in tura maka naira dubu ɗari biyar ta gudunmawar. na gode <laughs> ni ma ta gudunmawa duk abin da za a ci a sha a gurin na na ɗau nauyin wannan ai kun gama komai kai ka ba da dubu ɗari biyar mama ta ba da duk abin da za a ci a sha da decoration a waje ai an gama komai ai kun gama mun komai kuma <laughs> to amma mamma da Allah zan nemi alfarma ɗaya mana mhm. kun ga zan so a ce amina da take amsterdam da kanwata in zai yi don allah a sanar da su saboda ko ki bani dama an gaya musu saboda ina so su halarci wannan bikin saboda a san cewa ni ma ina da yan uwa da kama nesa ba ma na kasa ba za su zo eh. to ka bar wannan a hannu hannuna insha Allah ni ya kamata in kira su in yi inviting din su eh gaskiya ne wannan kuma ina kyauta in insha Allah za su zo to shikenan to godiya nake wa Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci na gode hmm. haba wannan ai ba abin damuwa bane abin da uwar ku dai uban ku daya insha Allah za su zo kasancewar wannan biki ya ɗauki armashi da kuma wannan shine karo na farko hajiya ai da ba dan <laughs> kwanaki sun jawo hajiya ai da ma mun kai <laughs> mun kai ziyara wajen mun dan abin nan ko dole ne mu haƙura mu bawa yara tun da lokacin su ne yanzu mu ma mun ci namu lokacin ya ƙare ya wuce aiwa mu kawai <laughs> ai addu'a dai kawai mu ji mu lafiya mu gama lafiya addu'a muna yi Allah sa ya lafiya a gama lafiya amin amin baba zan koma saboda ina so zan wuce da zan ji akwai dan abin da zan dauka a wajen aiki to babu laifi tafi eh, madalla Allah sa ka da alheri Allah sa ya lafiya a gama lafiya madalla amma sai na shigo to shi eh, kenan dan Allah kake manta ma baki musu yake ga musu insha Allah madalla huta lafiya lafiya zan da ba to to shi kenan ina ka yaro man kaza shi yace mm. eh? ce ya kuma an waye gari ya gashi ya da kuma shine mai ra'ayi ne kuma shine mai ra'ayi ne Allah ta sutura Allah ya rufa shi dakta dakta bomboy dakta dakta bomboy to gobe ya ake na ganka yau tun kuma bomboy Ah, maganganun suna da yawa idan na ce zan gaya maka su a nan wajen za mu kai wajen kusan awa ɗaya ko biyu kuma ina da uzurarka a gabana kuma kai ma na san kana da uzurarka saboda kai mutum ne mai uzurarka wannan haka yake bomboy ina jin ka ina da birthday party dina wanda za a yi ranar saturday oh! ganin ka na ji daɗi ina so zan baka dama za ka je ka bugo min aibi mai kyau salina ina so ka samu min ka haɗa min duk wata yarinya wacce ta ansa ta ansa sunanta babban yarinya da babban yaro manya manyan yara eh, da manyan yan mata an gama wannan aiki ne amma ba yan kwalta wannan haka yake ka kwantar da hankalinka wannan aikin kamar a duk garin nan ba duk wata babban yarinya da wani babban yaro in aka kira sai ya amsa kiran nan in kwana za a kada ka ji komai casu iya casu ka ka isa nake son ka Allah ya taimake ka ba in kwalta wanda suka san an su sunan su bomboy wannan ranar mu ce <laughs> za mu girgije mu warwashe ah bomboy mm. i'm going for some other things that i will handle by myself i'm expecting you and i, I will call you as soon as possible yes. Kajuko? Yes. wambo tatta sai ma ranar Allah ya kai mu ina nan kar ka ji komai na a tashi to sai ma kuwa tatta tatta tatta tatta tatta tatta tofi kai ne za warwasa gobe kar komai ya gida lafiya na wallahi ya ayyuka lafiya na wallahi ya na ganka gida lafiya ne ku wallahi lafiya kala wallahi eh a da mun bomboy ne ya turo ni Okay. eh saboda ku riga kun tsara magana da shi to kuma da akwai wani uban gidansa dan siyasa bomboy eh. eh ya me faru in ce dai ba kan magana sabga ta bace zai wurga zaman aiki a'a wannan can bata aiki shi ma yana so ya aikin amma ya buga ya buga shi kuma ya matsa lamba to to shine ce da Allah kama masa ok a ah, ok ok kai zaka yi gabatarwar a wajen eh ni zan kai masa to yayi to ba matsala to abinda nake so da kai eh. idan Allah ya kai mu ranar wannan fatin, eh. ran asabar akwai yarinyar da ni nake so da kaina na gabatar da ita a wannan wajen wannan ba wani abu bane idan ka gama gabatar da mu gabaki daya ita kuma yarinyar ni zan gabatar da ita eh, don haka idan an zo wannan kadamin kawai ka miƙo min microphone ni zan kira ta da kaina ta shigo don yan kallo su san wace ce ita wannan ba wani abun nan ba yawa dama shi ya mukan yi haka wani lokacin aiki ya cuɗe masa wani lokacin na kan karɓa okay ma ya cuɗe min yakan dan bani fasin haka eh ba komai na fa gama komai da shi na biya shi komai da komai kage bambori a komai na biya shi kuɗin sa ba abin da rage kayan kiɗa kuɗin ah, har kuɗin ma invitation na bashi wanda za a bugo mu komai na bashi eh don haka ko dai ya maka haka haka ne a wannan din ba wani abun nan bane ai ba wani abun nan bane dakto ai ba komai dai wannan ba mun to to ba matsala eh, duk da haka idan Allah ya kai mu rana in an tashi zan samu maka dubu biyar sai ka zuba mai doktor <laughs> godiya nake sosai wallahi godiya nake Allah kuma da Allah ina so da Allah an gama abin nan wallahi nan ina ne nake dan jin wani abu okay wallahi tunda muka da wata sifika nan wallahi duk shine nan ina wannan ya eh, kami eh wallahi nake so in zo to ba matsala wannan asibiti zaka same ni eh asibitin idan mun gama biki sai ka same ni asibiti sai mu na sai a duba ka sai a ga me kamata kuma a dora ka kai yawa in ci ko ba hana ni shiga ba a ba mai hana ina zo doktor godiya nake maza dakta dakta baboy na aikata komai da komai sakon nan da ka bayar an tura kowa na lunguna sako state ko ina an gayawa ai na tabbatar da haka na tabbatar da ka riga ka gama aikin ka eh. yanzu abin da ya rage kawai in sallame ka in biya ka kudaden ka na aikinka na wannan invitation card da ka rarraba da kuma kudin kayayyakin sound da ilin nan zirga-zirgar da kai na sallame ka kuma sai in kaka gidan aji dakta dakta kanwata saboda eh. muhimmancin wannan bikin daga turai amina ita ma za ta zo ta yi din wannan bikin dakta dakta wai amina ce ta shigo ƙwarai kuwa amma bikin nan zai yi albarka ba karami ma ba za a raƙarƙashe gaskiya ta wanka haka bikin nan zai kayata bikin mu zai za a warwashe dabta dabta ga kudinka to to kai ina son ga fararen kudi dakta dakta dole a girgiza a rausaya a warwasa an gama dakta dakta bombo jiran lokaci kadai mu yanzu wannan haka yake lokaci lokaci zina dan darajar fayayyen halitta zina taimako ɗaya raka nake bukata ke mu kafin an jima kira mu dukkanin abin da ya kamata ke mu ina sauraron ka watakila bukatar ka ta sami shiga ko kuma akasin haka zina ina so kimin shiga mai kyau wanda duk wanda ya kalle zai san cewa kin amsa sunan ki zina kaya masu kyau masu daraja ni wanda ma dama nake neman abin da baka so wanda kuma zai maka ɗaci sannan kuma yanzu ka ce za ka bani umarni na abin da kake bukata ba wanda ni kaina nake bukata ba na san ban isa ba ban da matsayi kima da daraja duk ban da su a gunki amma ki sani zuciyata ba za ta amince ba ta ga wasu mazaje suna kalle mun abin da nake so ta zama uwar 'ya'ya a gari ni ba an gani ko zan iya ko ba zan iya ba. tsira kisa wani abu zina wannan kayan da na saya miki na saya miki su ne saboda ki fitar da surar jikinki yadda idan mutumin naki ya gani zai kiɗima zai rikice zai fita hayyace wanda a wannan lokacin nake son ya sunkuya ƙasa ki tafka mai wulakancin da bai taɓa gode ma jin daɗin irin kula da kake bani ka san maza maza ije in my beauty I love you sa ya tsira ba. Wannan kyau haka. Gaskiya kyau ba ƙarya ba ne. Ai wannan in mutum ya gani dole ne ya rikice ma. Kin ga inda kika haɗu kuwa? Kai Nisa, ki ji ki fi da zolaya. Da irin haɗuwa kuma dan Allah dan Annabi. Hanna kake haɗuwa? Ina faɗa miki ba lalle bane idanuwan shi ya taɓa gani mai mace mai kyawu irin ki fa ke kin ganki kuwa? ina ji maku farar fata kai da feki ah. amma idan in dai haduwa ne ake makin haɗu ƙawata Zolaya kuma yanzu kin ga ki sauri ne mu saboda Musa yana mota yana jira mu karya ya ga mun dade kai ki ce kina zolaya ta amma yaushe za a hada ai ya ga ki dole ne ya ma dan Allah inda kika haɗu kuwa ai ba ya fata <laughs> ta ji daɗin magana da take ki sauri ki kenan ko? Zan kaɗe ɗiya. Ba mm. down both of the backbone mm-hmm. and remove the bone carefully. No. Wash well and drain. Daddy, sai ka riga abin nan ina ko? Ah. karatun ake ta yi? Karatun muke ajiya to ba da sa'a wai homework aka ba su game da girke-girke a sosai a yanzu kasan ta zama maman kicin amma da yake muna fita kunya ko baki aka yi aika gani ma zan so haka Anisa, yaushe kika shigo gidan nan kuma? Ai ta kofan baya na biyo shi ta baki gani ba. Daddy, za mu je birthday party da friend ina kuma ba da iya sanar da mu ba. Mu za mu tafi. Kamar yaya? Kina nufin yanzu sai da kuka gama shirya ku sannan zaki zo ki ce za ku fita? Wato to wai ke me kike so ku zama ne a cikin gidan nan? Ba ma a isa da ku ba ko? Kin ga Hajiya, ba na son irin haka ba na so kina bata ma uwa ta rai haba ba na so uwata ku yi tafiyan ku sai kun dawo thank you dad sai mun dawo ta lalle gidan nan akwai katafaren gyara wallahi ke me ka ce a ah, dadi ba magana ne ba na ce mu dora daga inda muka tsaya cewa idan kika yanka kan kifin eh. kika tsari ka cire wannan kayan cikin remove the head ko yawwa yawwa sai kayan cikin sai ki wanke shi da kyau kun ga yanzu sai ki cire kayan ki kuma yanke jelan <laughs> kifin